يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan masallaci na Abdullahi dan Abbas da ke titin Kilafaton a wannan gari na birnin Shehu Sokoto gari mai albarka a wannan majalisi da muke karatun littaf tafsirin littafin Allah ta'ala a cikin sa a wannan wata mai alfarma na Ramadan yau muna yini na bakwai daga cikin yininnukan wannan wata mai daraja na shekara ta 2000 ɗari hudu da arba'in bayan hijirar biyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan biyar na shekarar dubu biyu da goma sha tara ta miladiya. Muna karatu a cikin surata Baha kuma jiya mun tsaya a kan aya ta ɗari da goma sha biyu daga cikin ayoyinta yau za mu tashi daga kan aya ta ɗari da goma sha uku wacce kuma ita ce ayar da Alaramma ya karanto mana yanzu Allah yana cewa cikin ta wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyyan Allah ya ce kamar haka muka saukar da shi qur'ani balarabe kamar haka malamin jarir da tabari na cewa kamar yadda Allah ta'ala ya yi bayanin irin tanadi na ni'ima da yawa bayansa na kwarai to haka nan Allah ya saukar da wannan qur'ani qur'ani balarabe wa sarrafna fihi min alwa'idi kuma muka jujjuya tsoratarwa a cikinsa alwa'idi shine tsoratarwa to haka Allah ya jujjuya kawo dalilai da misalai da bayanai na irin abin da za su wa mutane tsawa game da sabon Allah ya kawo uquba mai tsanani kala kala ya waɗannan uquba a duniya ma ya yi uquba mai tsanani musamman uquba da ya kama da wacce ba dadewa a wacce kama da ba dadewa a wannan sura ita ce uqubar da yawa fir'auna da mutanensa ta hanyar nutsar da su a cikin ruwa to da haka wannan uquba ce ta duniya gargadi ne mai tsoratarwa ga duk wanda zai zo bayan su cewa ana tsoratar da shi da irin abin da ya sami fir'auna me ya jawo fir'auna da mutanansa wannan uguba shine saba ma Allah da kareta Allah da kareta manzon Allah da kareta kiyama wannan su suka jawo musu wannan uguba? to ashe kenan kaga kuma idan ku da wata barki irin nasu akwai yuwar irin wannan uguba ta afka mu sanan ga uguba mai tsanani da Allah ya faɗa na wutar jahannama yana cewa innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya azaba wacce ta kai azaba azaba in ta kai azaba in ta kai makurar azaba a nan duniya shine azabar da za ta sa rayuwarka ta fita to wannan tace makura azaba a duniya to sai gashi a lahira Allah ya ce azaban daga ta ta kai azaba ta kai rai ya fita amma kuma bai fita kaga kenan sai dai tsananan dandana azaba a wata ran Allah yace wa yatihi al mautu min kulli makanin wa ma huwa mayyit mutuwa na zuwa masa ta ko ta ko ina ma'ana duk wani sababi da zai sa rai ya fita sababin ya zo amma kuma ran bai fita ba saboda me saboda dandana azaba to shine Allah ya ce irin waɗannan gargadi ne tsoratarwa ne me yasa Allah yake ba mu labarin irin wannan azaba ta wutar jahannama domin a tsoratar da mutane kar su sake su aikata abin da zai shigar da su wannan wata to shine Allah yake cewa kamar haka Allah yake jujjuya wa'idi shine tsoratarwa ya juya wani lokaci ya kawo mana hukubar da yake a gidan wutar jahannama wani lokaci ya kawo mana hukubar da yake musu a cikin kabari wani lokaci ya kawo mana hukubar da yake turawa a take samun sa a nan duniya duk wannan shine sassauya wa sarrafna ya sassauya ya kawo su salo salo duka mai sa Allah yake kawo su salo salo nau'i nau'i na wannan gargadi shine yace ya yattaquna da fatan sa ji tsoron Allah kaga idan suka ji ba wata kila wannan in aka azaba duniya ba ta tsoratar da shi ba to azabar lahira za ta tsoratar da shi wata kila wannan azabar lahira shi bai ji ta tsoratar da shi ba saboda bai imani da lahira ba to amma ga azabar duniya ya santa kuma ya san aukuwar ta ga mutanen nan da ake bada labarin su kaga wannan shi ba zai tsoratar da shi Allah ce to ya jujjuya waɗannan gargadi da wannan tsoratarwa la'allahum yattaquna da fatan sa ji tsoron Allah aw yuhaddithu lahum dhikra ko ko hakan ya fari ya sabbabi ambatan Allah a cikin su ne ya zama a cikin su sa su ambaci Allah hakan zai sa su tuno da Allah su tuno da wannan gargadi da ake musu to shi yasa Allah ya sassauya musu waɗannan ayoyi eh, waɗannan gargadi da tsoratarwa Allah ya kawo su daki daki wala Allah hakan ya sa musu tunawa da Allah da kuma komawa ga Allah na'am فتعالى الله الملك الحق ولا تعالى ya ce fata'ala malikul haqqu Allah shine Allah al-maliku shine sarki wanda babu wani sarki sai shi shine sarkin sarakuna duk wani mai mulki shi ya bashi mulki saboda ya ce qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha to haka Allah shine al-maliku al-haqqu kuma shine gaskiya ne sarki na gaskiya duk wani sarki ba na gaskiya ba ne, domin yana da lokaci kafin shi an yi wani kuma ba dorewa zai yi ba za a kai lokacin da sarautar tasa za ta kare ko shi ya kare ya bar sarauta kaga kenan duk wani sarki ba na gaskiya ba ne. haka nan kuma kowane sarki yana da iya abin da yake iyawa yana da iya ikonsa duk sarautarsa bai isa wa sama umarni ba duk sarautarsa bai isa wa ƙasa umarni ta bi umarninsa ba duk umarninsa bai isa ya canza tafiyar rana da wata ba kaga shi ba sarkin gaskiya ba ne sarki na gaskiya shine Allah zalika bi anna Allah huwal haqq Allah shine gaskiya kuma shine al-malikul haqqul mubin Allah shi ne sarki na gaskiya kuma bayyana ne to Allah ce to sarki na gaskiya ya ɗaukaka shi ne ta'ala ta'ala ɗaukaka daga ulu al'ulu shi ne sama Al'a'ala mafi sama shi sa daga cikin sunayen Allah akwai al'a'la yace sabbi isma rabbikal al'a'ala mafi sama to haka Allah yace fata'ala Allah ya daukaka ya daukaka daga dukkan abin da ake jingina masa na ƙasa Allah ya daukaka daga rukun da Allah ya ɗaukaka daga a ce wai akwai wasu masu ceto da za su tafi su yi ceto a gurin Allah ko ba da izininsa ba to wannan na ƙasa ce an yi haka an jingina mu Allah na ƙasa Allah ya ce ya ɗaukaka daga haka to da haka Allah ta'ala ya ɗaukaka daga dukkan wata na ƙasa daga dukkan wata gajiyawa duk wani gajiyawa da duk wani eh, abu na rashin hikima da duk wani abu na rashin ilimi duk wani abin jahilci duk wani abu irin haka Allah ta'ala ya ɗaukaka gare shi sai ya ce fata'ala Allahul malikul haqq wala ta'jal bil qur'ani Allah shine al-haq qawluhu al-haq magana ita ce gaskiya hakanan nan hukumuhu al-haq shine gaskiya hakanan nan wallahu yaqdi bil haqqi Allah ke hukunci da gaskiya to haka Allah shine al-haq sai ya ce wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu wala ta'jal bil qur'ani kada kai gaggawa da al gaba nan. a kammala maka wahayinsa shine yuqda ilayka wahyuhu kar kai gaggawa da shi gabanin a kammala maka wahayinsa akwai wata qira'a wala ta'jal bil qur'ani min qabli an naqdi ilayka wahyahu gabanin mu kammala isar da wahayinsa zuwa gare ka Duraka anan Allah yana manzo sallallahu alaihi wa sallam hani cewa ya daina gaggawa da alqur'ani kafin a kammala saukan masa da alqur'ani malaman tafsiri na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a saukan masa da alqur'ani kafin mala'ika jibril ya gama saukan masa da karatun alqur'ana sai ya fara karanta wa sahabbansa to shine Allah ya saukan masa da aya cewa wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqra ilayka wahyuhu wannan shine fassara wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin kada kai gaggawa da karatun alqur'ani la ta'jal bil qur'ani kar kai gaggawa da qur'ani ma'ana kada kai gaggawa da karantar da shi kafin a kammala saukar da shi a gare ka wasu kuma suka ce a ana nufin kada kai gaggawa da bayanin qur'ani kafin a gama maka wahayinsa domin kowace aya ana yi maka wahayin karatunta kuma ana yi maka wahayin ma'anarta to da kai na aka maka wahayin karatunta kafin ai maka wahayin ma'anarta to kar ka karantar sai an gama kammala maka wahayin karatu da ma'ana gaba daya to da haka ma'ana min qabli an wala ta'jal bil qur'ani wala ta'jal bi bayanil qur'ani shi ma suka ce manzo sallallahu alaihi wasallam yana wa sa bayanai na alqur'ani kafin ko yana karantar da su alqur'ani kafin bayanan ya gama kammaluwa gare shi sai Allah ya saukar da wannan aya dan haka ai tana nufin dai manzo sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ake karanta masa alqur'ani ya karbi alqur'ani ya nutsu kuma ya bar duk wasu abubuwa Allah zai tabbatar da alqur'ani a zuciyarsa kamar da ya faɗa suratul qiyama yace wala yace la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'an qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana sai Allah ya ce wa qur rabbi zidni ilma kace ya ubangiji ka ƙara min ilimi ko ga ilimi ba a kure shi tana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam san irin matsayin ilimi da Allah ya bashi Allah ta'ala yana cewa wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka kabira falala Allah azima ko Allah akan ka tana da girma kaga falalar Allah akan shi daga cikin falalar Allah akwai ilimi musamman tunda aya tana magana kan ilimi yace wa allamaka ma lam takun ta'lam ya sanar da kai abinda ba kasance ka sani ba amma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kansa Allah yace da shi wa qur rabbi zidni ilma kuma dama Allah yace wa utitu min al-ilmi illa qalila da abinda aka ba ku na ilimi qalilan ne bai taka karaya karya ba kuma suratul kahf mun ba da khidr suna tafiya da annabi Musa ya ga wani tsuntsu ya zo ya sauka akan wani eh, kogi sai ya dan sa bakinsa ya dan tsakuri ruwan ya sha ya tashi tafi sai ya ce kaga wannan eh, tsuntsun kana iya kimanta abin da ya diba daga cikin wannan kogin ya ce ka ina wa ke iya kimanta mai kuma ya taba ya ce kana ga abin da ya diba ya ɗauki wata ya ce ko tasiri ya ce ina wa ma ya san cewa ya ɗauki wani abu in sa dubu za su sauka akan ruwan nan su tashi ba mai sanin an taɓa ruwa yace to ilimi na da ilimin ka akan a gurin ilimin Allah bai fi abin da wannan tsuntsu ya taba a cikin ruwan nan ya tashi ba to da haka Allah ta'ala shi ke da ilimi gaba daya sai Allah ya ce wa qur rabbi zidni ilma ce ubangiji ka ƙara min ilimi a nan ne malamai suka ce abinda Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam kenan ya neme shi ƙari Allah bai taba cewa ka ce ubangiji ya ƙara min dukiya ba ko ubangiji ya ƙara min kaza a'a sai wa qur rabbi zidni ilma shi yasa daga cikin addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallam Allahumma allimni ma yanfa'uni wa nafa'ni bima 'allamtani wa zidni ilma a wata ruwaya yana cewa alhamdulillah ala kulli halin wa a'udhu billahi min hali ahli an-nar to da haka manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ah, yake ya kasance mai musultawa ga duk wani umarni da alqur'ani Allah ya ce wa rabbi zidni ilma sai ga ta daga cikin addu'o'insa wacce wanda suka shahara kuma waɗanda yake yawaita yi akwai rabbi zidni ilma to wannan kenan na haka ana neman ƙari daga ilimi kuma ilimi ba a kaiwa makura gare shi domin abin da ka sani na ilimi kalilan ne ba ka iya sanin abubuwa gaba ɗayansu sai dai ka san abin da Allah ta'ala ya sauwaka maka sani na'am ولقد علمنا ce wala a ahidna ila adam hakika mun yi alƙawari zuwa ga annabi adam fana min qablu gabanin haka siya sai ya mance ko ko sai ya ajiye abu idan aka ajiye abu aka fita sa ana cewa nasiya Allah ya ce nasullaha fa nasiyahu Allah ya mance da su Allah bai mance da su Allah bai mantuwa wa ba kana rabbuka nasiya amma fa nasiyahum ay fatarakahum an gane ko haka na Allah ya ce min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu hadhan mimma dhukiru bi nasu ma'ana taraku suka bata batan da yawa daga cikin rabo da aka musu alkawari da shi mahalla shahid nasiya taraka to da haka annabi adam Allah ya ce Allah ya masa alkawari da cewa kada ya ci daga wata itaciya guda daya Allah ya ce ta duk icen da ya ga dama duk kayan marmarin da yake so duk abin da yake so cikin aljanna ya tare amma da ita ce a guda ɗaya ita ce Allah ya ce da shi kada ya ci sannan Allah bai ce da shi ga abin da ya sa da shi karkace daga itaciyar da ba kawai Allah hikimarsa ya ce bai baka izinin ka ci ba shikenan magana ta kare dama kai bawa kake ga Allah biyayya kake wa Allah in Allah ya so zai saka cikin gidan aljanna ya ce bai daka ci daga kowace kowace itace ma bai daka ci daga ciki ba ko za ka mutu sai dai ka mutu ayu da yunwa amma bai baka izini ba in ya so da ya amma Allah sai ya ce ice ne kawai saboda iftila'i da jarabawa ya ce duk kowane itace kake so ka ci amma banda wannan guda ɗaya na maka iyaka ka da ci me yasa ce Allah bai gaya wasu ba me dalilin da yasa ta fi sauran daɗi ne a'a tana da wani sirri ne akwai abin da Allah bai so ya kai in yace itacen zai ba bashi a'a menene duk Allah bai gaya shi amma akwai hikima ta Allah da ya kebance wannan itace wannan ne kawai ban so ka da gare shi Ya ce falam jidila lahu azama sai ba mu samu azama tare da shi ba wasu malamai sun fassara azama da cewa haƙuri, wasu kuma da cewa dauriya da jarinta da haka kenan kaga lam najid lahu azma asalin azm shine kulli idan ka kulla zuciyarka akan abu sai a ce azamta alai Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam fa idza azamta fatawakkal ala Allah idan kai azama ka kulla zuciyarka akan wani abu to fatawakkal ala Allah dogara ga Allah ka tafi ka aikata shi to Allah ya ce ga annabi Adam walam najid lahu asma ba mu same shi da azama ba da dauriya da juriya da hakuri sai ba mu samu ba sai dan ya rinjaye shi har ya tafi ya ci ga wannan itaciya na'am wa in kunna qulna lil mala'ikati isjudu li adam yayin da muka ce da mala'iku ku yi sujada ga annabi adam gaba ku girmamawa ga annabi adam saboda Allah ya halicce shi da da su inni ja'ilu fil arzi khalifa sai suka ce ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ala inni a'lamu wa la ta'lamun sai ina sa wanda ku ba ku sani ba sai Allah ya sanar da annabi Adam al-asma'a kullaha sunaye dukka sunan kowane abu Allah ya sanar da annaba Adam sai ce da mala'iku an bi oni bi asma'i haula in kuntum sadiqin ku bani labarin sunayen waɗannan abubuwan in kun kasance masu gaskiya sai suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim sai Allah ya ce annaba Adam ba su labari sai dinga ba su labari shi ma bai san bai da ikon sani in ba dan Allah bane ya sanar da shi kaga kenan tun daga nan fifiko ya zo Allah ya sanar da shi abin da bai sanar da mala'iku ba da ya so da ya sanar da mala'iku tun ma kafin ya halicce shi tun da ya halicci mala'iku da dadewa kafin ya halicci annabawa ne amma sai ga shi halicce shi daga baya kuma ya sanar da shi wannan abubuwan kuma ya ce da mala'iku ku to ku gaya mun sun kasa ya ce to kai ga ya musu sai ga shi yana gaya musu abin nan da Allah ya sanar da shi da ya gama sai Allah ya ce to usjudu li adam to kuma la ku ku sujada ga annaba adam girmamawa annaba adam ba dai da halittarsa ba su an dade da halittarsa suna nan Allah ya ce ku yi masa sujada ku girmama shi ta girmamawa to kaga sun masa sujada Allah suka mabiyayya domin Allah ne ya ce su yi haka su abin da suke hange waye musu umarni Allah shikenan Allah ya musu umarni za su zama umarnin Allah kowaye Allah ya ce su wasu sujada za su tunda makasudi Allah ya umarni za su masa biyayya amma shi shaidan ba ta nan ya hanga ba shi bai hangi wannan gefen ba shi abin da ya hanga yana hangan matsayi ai ni ke gaba da shi ni ke da matsayi na riga shi nan sannan na ganin kaza ya za a kamar ni da matsayina da ɗaukaka ta a cikin wani sujada kaga shi gefen da ya hanga daban da ya hangi gefen cewa wannan umarni ne na Allah ko ma waye tunda shi yace kai ai shi ya sani in matsayi kake gani shi ya baka matsayin idan wata daraja kake ka kace da ita shi ya baka daraja kuma shi yace kai kaza to kaga kenan shi baka da iko yace kai kaza ce ba za ka Allah ya ce illa iblis aba sai shedan yaki kaga kin da yayi waye wa taurin kai Allah ya ba annabi Adam don ba annabi Adam bane yace da shi to waka musu Allah ne yace da shi usjudu li usjudu li Adam yace da shi tare da mala'iku to kaga sai Allah yace illa iblis aba a wata are yace wastakbara yayi girman kai yace ya fa karfin yayi haka yace a asjudu liman khalaqta tina ni in yi sujada ga wanda ka halatta da ƙasa yunku kuma masa sujada ina ina wuce nan ko Allah yake gayawa da ma zama adam din ne kaga zai zama da tsakaninsa su amma Allah da ya halice shi yake cewa ka ce in yi sajada ga wanda yake yunku ne a ina wuce nan Allah ce illa sa aba wastakbara a wata Allah ya ce kala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai astakbarta am kunta min al-ali me ya hana ka kai sujada ga abinda na halitta da hannaye na kagana Allah ya masa ishara ya nuna masa cewa akwai ɗaukaka da Allah ya riga ya bashi wanda baka cewa Allah me yasa ka ɗaukaka shi baka ɗaukaka da tunda Allah ya ce lima khalaqtu bi yadai abinda na halitta da hannaye na kaga inda iblis da hal Allah da hannayensa ya halicci iblis da ba zai ce da shi me ya hana kai sai daga abinda na halitta da hannaye na ba ce kun ga annabi Adam tun a gurin halitta yana da fifiko akan iblis saboda shi Allah umarce shi ne da hannayensa amma duk da haka iblis ya ja da Allah akan me sa ma ya fifita shi yace ara aitaka hadha alladhi karramta alayya shin ka ganka wannan da ka fifita a kaina la in akhartani ila yawmil qiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila wallahi in ka banni da rayuwa har zuwa yawmal qiyama to sai na halakar da zuri'arsa illa qalilan wannan shi ne alƙawarin shaidan to da ga abin da shaidan ya ce da haka illa iblisa aba Allah ya ce fa kullu ya adamu inna hadha aduwwun laka iblisa da yake me ya faru da shi kaga da Allah bai kawo su ba ana a wasu gurare Allah ya faɗa Allah ya ce idha fa inna eh, menene wa inna alayka la'nata ila yawmiddin wa inna alayka la'nati ila yawmin din cewa lalle la'ana ta da tsinuwa ta ta tabbata a gare ka har zuwa ranar karshe saboda ka ki kai biyayya wannan shi ne abin da Allah ya zartar a gare shi kuma ko da Allah ya zartar da haka bai nadama ba kaga da Allah ya masa haka da yayi nadama to kaga da ya tuba da Allah zai ashe tubarsa amma sai ya ce shi kawai abin da yake so qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'ats yau to ya ubangiji na tuba a'a ba haka yau to ya ubangiji abin da nake newa ka jinkirtar da ni har zuwa ranar da za a ta da mutane shi abin da ya roƙa a bashi ya rayu kar ya mutu har abada domin mutuwa kafin kiyama sai an mutu da an busa kaho na farko kaga da abin da bai mutu ba zai mutu sannan daga baya a ɗau lokaci sannan a busa kaho na biyu sannan a yi ne shine da wata to shi abin da ya roki Allah Allah ya bashi har zuwa yawmi yub'asuna ranar da za a tada kiyama kaga kenan ba zai mutu ba kowa zai mutu shi yana nan har a zo a sake tada mutane ba mutuwa su isko shi a raye to wannan shine abin da ya roka amma Allah bai bashi ba sai Allah ya ce ah, bai ce da shi hab ah, wani mai basu? su qala fa innaka minal munzarina ila yawmil waqtil ma'lum Ya ce an kyale ka za a maka jinkiri amma ba inda ka nema ba ila yau yau ba a suna a'a ila da waqtil ma'lum zuwa ga wani yini na wani lokaci sananne kaga kenan ba a bashi cewa ba zai mutu ba muhallin shahid Allah sai ajiye wannan gefe a wannan sura bai tafi wannan bangare ba saboda maganar akan annabi Adama ake akan annabi adam ake sai Allah ya ce fa qulna ya adamu inna hadha aduwwul lak Baka ce da annabi adam wannan lalle wannan kaga hada tabbatarwa lalle wannan abokin gaba ne gare ka wani zaujinka da iyalinka zaka abokin gaban ku ne gobe fala kuma min aljannati fatashqa kada ku sake ya budda ku daga cikin gidan aljanna fatashqa sai ku wahala ko ku sai ka wahala kai akai idafar wahalar zuwa gare shi duk da cewa abin da ya shafe shi ya shafi iyalinsa to da haka kada ku sake ya fidda ku daga aljanna zai ya fidda su daga aljanna tunda ba shi yasa su ba kuma bai da iko ya zo da karfin tsiya ya fitar da su kaga bai da iko to amma mai Allah yake nufi da kare bishe ku daga aljanna shine kada ya tusa muku saban Allah idan kuka saba ma Allah to wannan saban Allah zai sabbaba fidda ku daga gidan aljanna kaga kenan waye zai fidda su daga gidan aljanna Allah babu wanda ya fidda su daga gidan aljanna sai Allah kamar yadda babu wanda ya isa ya sa aljanna sai Allah shi kadai ya halice su kuma shi kadai ya sa su a gidan aljanna kuma shi kadai ke da ikon fidda su daga gidan aljanna to amma anan yana nuna musu cewa ba zai fidda su daga gidan aljanna ba in ba da wani sababi ba sababin kuwa shine saba ma Allah sannan kuma shedan zamantowa sabokin gaban ku zai ingiza ku don ku saba ma Allah saban Allah nan kuma ya kai ga shi ko Allah ya fidda ku daga gidan aljanna kaga sai zama saban Allah ya sabbaba fitar da ku daga gidan aljanna shedan ya sabbaba muku saban Allah to na haka sai a shine hikimar Allah ya ce shedan ya fitar da ku daga gidan aljanna domin shi ya sabbaba muku abin da ya sabbaba muku fita daga gidan aljanna shi ya sabbaba muku sabo shi kuma sabo ya sabbaba muku fita daga gidan aljanna to shine Allah ya ce fala kuma sai jingina aikin zuwa ga shedan kada shedan din nan ya fidda ku daga gidan aljanna domin kuka sake ya fidda ku ya muku ya mu ya shigar da ku ya zira ku kuka yi sabo hasaban ya sabbaba Allah ya fidda ku daga gidan aljanna to fa tashka zaka wahala yanzu ka kana cikin gidan aljanna raqadan ya ce wa kulu minha ragadan haisu shituwa cikin walwala da kwanciyar hankali da limana duk inda kuka so ku ta watayawa ba ku da matsala ba ku da matsalar noma sai ka muka kayi noma ba ku da matsalar tsananin rana sai ka kayi zufa yi gumi saboda rana babu wannan baka da wahalar neman abin da zaka ci baka da wahalar neman inda zaka zauna baka da wahalar neman abin da zaka sha baka da wahalar neman komai zaka same shi a cikin daɗi da nutsuwa da kwanciyar hankali ba tare da wata wahala ba Allah ce to ku sake ya fidda ku wangu gabu ya fidda ku daga nan ba ta shiga za ku wahala sai ya ce inna laka Allah na'am inna laka Allah ce inna laka Allah ta a fiha wala ta'ara lalle kai a gidan aljanna kana da cewa ba za ka ji yunwa ba babu yunwa a gidan aljanna ba ka da ba yunwa wala ta'ara kuma ba kai ba tsaraici kana cikin tufa kuma tufan nan suna nan ko da yaushe dindindin ba sa dauda ba sa zufa ba sa jin sun ta sun ishe ka ba ka jin wata damuwa ta buƙatar a'a Allah ya tufatar da ku daga tufafin gidan aljanna ba ka da matsala da haka inna laka Allah ta zuwa fiha wala ta'ara wa annaka la tadma'u fiha kuma kai a gidan aljanna ba ka kishirwa azzama'u shine kishirwa la tadma'u ba ka jin kishi wala tadha kuma ba ka bayyanuwa ga rana rana ba ta kwallon ka har ka ji kana zuba kana jin zafin rana babu shi a gidan aljanna shine la tabha ba ka bayyanuwa ga rana ka ji ta dame ka tana cutar da kai duk wannan ni'ima ne daga cikin gidan aljanna ni'imomin gidan aljanna Allah ce waɗannan ni'imomi kada ku sake dan ya sabbaba muku rabuwa da su to amma me zai faru na'am ce fa wasu wasu ilaihi shaitan sai shi ya dinga wasu wasu, ya dinga tura wasu wasu da bayani har yana cewa wallahi ya ce wa qasama kuma inni lakuma minan nasihin yace wallahi ni har ya rantsa musu shine qasama kuma ba sa zaton mutun ya iya rantsuwa da Allah akan ƙarya da haka ya rantsa musu yace kuma inni lakuma minan nasihin ni fa kawai ina muku mai nasiha ne ina gaya muku ne abin da zai amfani da ku yace ma'ana an kuma rabu kuma an hadhihi shajarati illa an ne? malakaini ta kuna, min al Ya yace ubangijin ku fa bai hana muku ci daga itaciyan nan ba fa ba ta dan ɗayan biyu dan gudun bai so ku zamanto cikin mala'iku saboda bambancin ku da zamantowa mala'iku shine cin wannan itacen to ban gine saboda bai so ku zama mala'iku sai sa ce kada ku ci daga ciki itaciyar nan amma yanzu da za ku dan lallaba ku fake ku dan ci shi ku gaba ku zama mala'iku aw kuna min al-khalidin ko ko ku dawama a cikin nan kun ga alamun take take fa gurin nan dan nan da kuke gani ba dawama zai yi ba kun ga wannan ya nuna maka lalle a shedadi ingancinsa shine dawama kaga suna cikin gidan aljanna suna cikin daɗin amma kuma da aka nuna musu ga abin da zai dawwamar da su a cikin daɗin duk da haka sai suka karkata zuwa gare shi saboda shi duk daɗin da kake ciki in ba madawwami ba ne to bai cika daɗi ba shi yasa sa ya zama dawwamamme shi yasa Allah ne yake wa bayinsa na kware alƙawari da ni'ima a gidan aljanna sai ya ce khalidina fiha abadan suna madawwama a ciki wannan shine kammaluwar ni'ima to da aka nuna musu lalle kuna cikin ni'ima amma ku sani ni'imar nan ba ta da tabbas saboda me saboda babu dawama a ciki me yana muku dawama ga ta nan wannan ce. ita ce marabar ku da wama a gidan aljanna ma illa an ne malakaini ta kuna min al-khalidina saboda ubangiji bai so ku wama sai ya ci amma ni ina muku nasiha ni na san abin da ake ciki kun ganna na gurin tun kafin ku zo to da haka nasiha ta gare ku shine ku lallaba ku daure a hankali almana ku dan ci da kun ci ba an gama magana duk abin da ake yi dan ba ku ci bane amma da kun riga kun ci shikenan an gama ko da ubangiji zai yi zai yi wani abu sai ga ai kun riga kun ci shikenan sai ce to ku tafi ku zama mala'iku ko ku tafi ku je ku dawo ba duk wanda ita ce wasu wasan da ya shirya wasu ne anan Allah yake gaya mana yace huwa wasa ilayhi mashi ilayhi shaytanu kala ya adamu hal adulluka ala shajaratul khuldi shin ba zan baka labarin shajaratul khuldi ba itaciyar dawwama wacce za a dawwama a cikin ta da ka ci shikenan ka zama dawwami yace wa mulkin la yabla da kuma mulkin da bai karewa in kana so sai nuna ba da haka da haka har ya rinjaye su

akala minha shi yasa can Allah ya ce wa lam najid lahu azma ba mu samu karfin zuciya tare da shi ba da hakuri Allah ya ce fa akala minha fa badat ma sawatuhuma sai su ta bayyana daga ci daga itaciyar shikenan sai suka nemi tufafi suka rasa da suna sanye da tufafi na kwarjini na alfarma ba su taba ganin al'aurarsu ba amma daga ci daga itaciyar shi kenan babu tufafi sai ga sanan tsirara shine wa tafiqa sai suka fari shine tafiqa ya fari yin abu sai suka fari yakhsifani alaihi ma suna lillikawa akan al'aurar tasu shine sau'a sau'a ita ce al'aura ana kiranta sau'a saboda yana daga cikin abin mutum bai so a gani duk abin da zaka munana da ganinsa ba za ka ji daɗi ba to shi shine sa'a ya tsubu. to ita ma sau'a saboda baka so a ga al'auranka to Allah ce sai shi suna liƙawa al'auran su ganye ita ganyen itatuwan da bai a aljanna suna liƙawa dan su samu su rufe shi ne Allah ya ce wa rabu rabbuhum haka ne ko wa asa adamu rabbahu faqawa annabi adam ya saba ma ubangijinsa sai ya kauce kaga ya kauce ma hanya ga abinda Allah ya ce yi sai ya saba ma ubangijinsa to daga duk wanda ya saba ma ubangiji to ya riga ya saki hanya a wata sura Allah ya ce wa huma rabbuhuma alam an hukuma an tilkuma shajar wa aqul lakuma inna shaytana lakum aduwwun mubin ashe ban hane ku daga wannan itaciya ba na dai kenan kuma ashe ban muku nasiha da cewa kada ku yadda da shi ba kaga na farko Allah ya ce kada ku ci daga wannan itace to da haka din ma irin abin da shedan zai ce muku bai kamata ku yadda da shi ba saboda Allah ya ce kada ku ci sannan kuma bugu da ƙari Allah ya ce kuma fa ku yi hatara da shedan wannan bai san ku da alkhairi ku yi hatara da shi to yau har kuka yadda da shi har kuma ya ja ku ya tura ku kuka saba wa Allah shine alam an hakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin kaga annabi adam alaihi salam ya saba ma Allah gurin ci daga wannan itaciya shedan ya saba ma Allah lokacin da Allah ya ce yayi sujjada ya ce ba zai yi ba amma ga akwai bambancin saba ma Allah shi wannan sabon sa na girman kai ne yana ganin yafi karfin ya aikata wannan umarni to kaga wanda ya sabansa da girman kai ne yana da wahala ya dawo amma wannan sabansa ba na girman kai bane na raunin zuciya wannan shine raunin zuciya shi yasa Allah ya ce lam najid lahu azma kaga menene azma karfin zuciya shine azama to kaga rashin karfin zuciya shine raunin zuciya to da kaga shi sabon annabi Adam na raunin zuciya ne da kuma mantuwa an gane wala kad ahidna ila adama min qablu fanasiya sai ya manci an gane kaga sabo da ya kunshi mantuwa da ya kunshi sakaci da ya kunshi abubuwa ba na girman kai ba to shi yasa da an tunasar da mutum sai mutum ya shiga damuwa shi yasa a wannan ruwa da aka rawaito annabi adam yana likewa ga itatuwan eh, aljanna yana manna ganye yana guduwa a gidan aljanna yana ta gudu sai Allah ya ce da shi adam ina zaka gudu kana so ka gudu daga gare ne akwai da ka gudu ka tsira daga gare ni sai ya ce a'a ya ubangiji ba na iya guduwa daga gare ku kuma ba nufi na in gudu ba a'a kunya nake ji na abin da na aikata kaga yayi dama duk wanda ya aikata ya ji kunya cewa gashi an ce kare abu kaza kuma yayi ya ce to wannan kunya ita nake ji kaga saboda me saboda laifin ba na girman kai ba ne shi yasa da Allah ya ce da shi alam an hakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin sai suka ce qala rabbana zalamna anfusana daga tuba kenan ya ubangijin mu mun zalunci kawunan wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin idan baka gafarta mana ba baka ji kanmu ba to za mu zamanto daga cikin masu asara kaga sun nemi Allah ya yafe musu sun nemi Allah ya gafarta musu sun yi nadama shine tuba tuba shine kai nadama ga abin da ka aikata sun yi nadama ga aikata wannan abu to haka da suka tuba sai Allah ya anshi tuba su shi ko iblis ba bai tuba ba saboda zanubansa na girman kai ne yana nan kan girman kan nan nasa shine yace eh, wa asa adamu rabbahu fagawa thumma tabahu thumma tabahu rabbuhu sannan ubangijinsa ya zabe shi ya fifita shi saboda mai saboda ya tuba fataba alaihi sai Allah ya anshi tubarsa shine ala taba ala idan Allah ya anshi tuban mutum sai ya ce taba ala Allah ya ce laqad taba Allahu ala nabi والمهاجرين أو على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إلى ثم تابوا ثم تاب عليهم kaga taba ala Allah yana an tuba idan Allah ya ce taba al taba Allahu ala mana Allah ya anshi tuba shi kuma bawa in zai tuba sai ya ce taba ila Allah wa tubu ila Allah zaka shi bawa shi ke tuba zuwa ga Allah tubar sa zuwa ga Allah shine dama. idan yana dama ya ji ya yi nadama ya kuma nemi Allah ya fi masa ba zai sake ba to wannan ita ce tuba shi kuma Allah idan ka tuba sai Allah ya fi maka to shine taballahu alai to da haka Allah ta'ala sai an shi tubarsa summa summa jitabahu rabbuhu sai ubangijin sai ya tashi ba taba alaihi ya an shi tubarsa wa hada kuma ya shirya da shi kaga bambancin wannan ya tuba Allah ya shi tubarsa wannan ya ki saboda su na girman kai ne to shi zafin ga zunubi wanda asalin tushensa girman kai ne wannan ya komai bala'i sa gurare da dama Allah na cewa inna la yuhibbul mustakbiri Allah bai kaunar masu girman kai wata na cewa fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha falabisa maswal mutakabbirin anan ne Allah ya hada da fa'un da lamun da bisa yace falla bisa masawal mutakabbir ya munana makomar masu girman kai mai girman kai bai hutu ba bai saduda bai kaskantar da kai ga Allah yana ganin ya isa wanda ta ce dabi'a ta iblis to amma duk wanda ke bai da irin wannan dabi'a zunubi ta lalabiya ce ta jace zuwa ga zunubi raunin zuciya ce ta jace zuwa ga zunubi to wannan da fatan idan da fatan Allah ya nufe shi da shirya sai ka kaga Allah ya karkace zuciyarsa ya yi nadama ya tuba kuma Allah ya alƙawarin ya tuba zai yafe masa Allah ya ce ba ta ba alaihi wa hada قال اهبطا منها جميعا gaba ɗayan ku Allah ya saukar da annabi Adam zuwa ƙasa daga wannan sanadiyar sabo kun ga dama Allah ya ce inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa kada ku fidda ku sai gashi kuma ya fidda su da haka na wata ran Allah ya ce alam ahad ilaykum ya bani adam Allah ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa anibu تتبعوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا ta kuno ta تعقلون kaga Allah ya ce ya riga ya alam a haɗe ilaikum ban muku alƙawari ma ya bani adama Allah ta abudu shaytan kada ku bauta ma shaida, lallai shaytan mai tsananin adawa ne da to da kaga shi ya sabbaba yanzu annabi adam ya sauko ƙasa. sauka kasan nan ma'ana wahala da jigata kafin ka samu rayuwa za ka rayu amma tare da wahala sai ka wahala ka samu abin da za ka ci sai ka wahala ka samu abin da za ka sha sai ka wahala ka samu gurin da za ka zauna sai ka wahala sai ka wahala kai kaza amma can gidan aljanna din baka san wannan ba to ne Allah ya ce qala habita minha jami'an fa imma ya'ti annakum minni hudan eh, ba'dukum li ba'din adu sashin ku ga sashi masu gaba ku kuna gaba da iblis iblis na gaba da ku fa in ma ya'tiyannakum minni hudan idan wata shari'a ta zo muku daga gare ni ita ce shari'ar da Allah zai dinga aiko da ita ta hanyar manzanni to haka Allah ba zai gushe ba yana aiko muku da shari'a lokaci bayan lokaci da abubuwa sun tabarbare sai Allah ya turo manzo ya isar muku da sabon Allah ga hanyar da Allah yake so idan aka ci gaba da tafiya kuma abubuwa suka sake tabarbarewa Allah zai sake aiko da wani manzo Allah ce to duk lokacin da manzo ya zo muku faman ittaba'a hudaya duk wanda ya bi ta fala yadhillu wala yashqa bai tabewa kuma bai wahala bai tabewa bai wahala duk wanda ya bi ta, saboda Allah zai shiryar da shi ga tafarki ba daidaici sannan kuma ba zai wahala ba domin Allah ta'ala ba zai shigar da shi wuta ba da haka wannan wahala ta duniya ta neman abinci ba ta matsayin wata wahala amma wahala ta hakika ita ce wahalar lahira to da haka duk wanda ya bi shari'a ta fala ya zillu wala yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka duk wanda ya bijire ma ambatona ya bijire ma alqur'ani ya bijire wa manzannin Allah to wannan fa inna lahu ma'ishatan danka yana da rayuwa mai kunci mai takura ita ce zanka al'aishin zanka rayuwa ta takura ta kunci wace irin rayuwa ce ta takura ta kunci malamai sun yi samani ko sun ce takura ta kunci ita ce takura rayuwar gidan wuta a cikin wutar jahannama saboda ba su da wani abinci illa min dari'in hakanan kuma da fitilin laisa lahum ta'amun illa min Haka nan eh, ba su da abin sha sai Habim, sai ruwan zabi ta shi wanda ya kai makura wurin tafasa shi zariyan suna cewa kaya ce kaya ce ta wuta kaga ita kaya karan kanta ta zama abinci kaga ko anan da ba cin abu kaya in ba rakumi ba to a ce kaya ita ce abinci kuma kayar ma ta wuta to kaga wannan bala'i ya kai bala'i takura ta kai takura to Allah ya ce wannan shine wasu malamai suka ce rayuwa ta takura ita ce rayuwa a cikin wutar jahannama wasu kuma suka ce abin da yake nufi da rayuwa ta takura ita ce rayuwar kabari a cikin kabari Allah zai takura musu kabarinsu za su ga rayuwa ta kunci wasu kuma suka ce a ma'ishatan zanka ita ce anan duniya za ka samu ta yana cikin takura yana cikin wahala cikin rayuwa amma malam ibnu jarir dabari ya fassara cewa abin da yafi inganci shine cewa ma'ishatan danka ita ce rayuwar cikin kabari a cikin kabari ne Allah zai takura musu saboda me saboda can gaba Allah ya ce wala azabul akhirati ashaddu wa abqa kun ga kenan ashe azab eh, ma'ishatan danka ba ana nufin ta lahira ba tunda nan gaba Allah zai kawo labarin azabar lahira shine ashaddu wa abqa ashe mun ga wannan kafin lahira ne idan kafin lahira ne kuwa abin da ke kafin lahira ko dai rayuwar kabari ita ce rayuwar barzako ko ko rayuwar duniya yace idan muka ce rayuwar duniya ne za mu ga rayuwar duniya wani ga kafircin ga yalwar arziki wani ya kafirta Allah ya ƙara mai arziki wani ya mu ya musulunta ya takura yana cikin musulunci yana ƙara shiga kuncin rayuwa sai ga wani ga kafiri da yalwar duniya ga mumuni da kuncin rayuwa yace to kun ga ashe ba a duniya Allah yake nufi ba domin da haka Allah yake nufi a duniya to da zaka samu duk wanda ya kafara ta shi ke da dukiya da kuɗi da gida da jin daɗi za ka samu kai duk wanda ya ta shi ke da kuɗi da dukiya da duniya da jin daɗi wanda bai ya ta kuwa Allah ya ɗebe masa wannan yace to kun ga kenan ba a duniya ba dan haka kenan inda yafi dacewa ya zama ma'ishatan zanka shine cikin kabari gane ko to wannan shine maganar da jarida da bada amma shi ma na duniya ba mamaki saboda jin dadin rayuwa shine kwanciyar hankali duk lokacin da aka ce zuciyarka ba ta da nutsuwa duk lokacin da aka ce zuciyarka kamar yadda Allah yake cewa ah, wa man faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan annama yas'alu fis sama wanda Allah ya sanya zuciyarsa tsayyikan takurariya harajan cikin kwanci kamar yana haurawa sama kaga wannan babu wani daɗin rayuwa tare da shi ko Allah ya tara masa duniya ba wani daɗi da zai ji na rayuwa to da haka kenan kaga an ɗauka a nan duniya da to ma'anar yana iya shiga ta hanyar cewa bai da nutsuwa a zuciya bai da jin daɗin rayuwa saboda bai san waye ubangijinsa ba bai san menene abin da ya kamace shi ba kuma abinci na zuciya bai da shi domin zuciya abincin ta shine ambatan Allah ala bi zikrillahi taqma'innul qulub to shi bai da wannan sai Allah ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kuma za mu ta da shi ranar alkiyama yana makaho shine a'ma ala rabbi lima hasharjani a'ma sai ya ubangiji me yasa ka tada ni makaho wa kad kuntu basira alhalin a duniya na zaman to mai gani ina gani a duniya yau gashi na tashi makaho wasu malamai suna cewa makaho ana nufin makahon hujja ma'ana bai da hujja shi ne ma'anar makaho wasu ma suka ce ana nufin makaho na gani ma'ana bai gani za a tada shi ranar alkiyama makaho baya gani sai ce rabbi lima hashartani ne a qad kuntu basira sai Allah ce 'Ka zalika na ka karanta wannan qala kazalika atatka ayatuna Allah ce kamar haka kai ma ayoyin mu suka zo maka bayyanannu sai ka makance daga daga amfani da su da kuma wasuwa da su wa kazalika al-yawma tunsa haka nan kai ma yau za a fita batinka kaga Allah zai fita batin shi ba zai mance da shi ba don Allah bai mancewa da kowa amma Allah zai fita batin shi shine ma'anar tunsa za a mance da kai a fita batinka to da haka duk wanda ya bijirewa Allah ta'ala kuma ya kiya bi wannan ambato da aka saukar da shi to rana alkiyama Allah zai tada shi yana makaho ko dai makahon hujja kamar yadda wasu malamai suka fassara ko ko makahon gani kamar yadda wasu suka fassara kuma Allah zai ce da shi zai ce da Allah ya akai ka tada ni haka Allah ce to a duniya ka kasance makaho don haka a lahira ma Allah ya zama da kai makaho ya ce man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wannan nan duniya kasance makaho daga ganin ayoyin Allah to a lahira ma makaho ne wata kira'a kuma ta Abu Amr bin al-Ala ya fassara sa yace a zai zama to mafi makanta daga gurin Abu Amr bin al-Ala shi a'ama ta bi mafi makanta wanda anan duniya man kana fi hadhihi a'ma makaho fa huwa fil akhirati a'ma shi ko a mafi makanta an gane shi yasa yake imala ta farko bai ibada ta bai sai ce man kana fi hadhihi a'mi fa huwa fil akhirati a'ma an gane saboda a sa ta farko ita ce makaho ta biyu mafi makarta to da haka Allah ya tsare mu daga makanta duniya da lahira Allah ya samu amfana da abin da ya saukar mana na wa'azuzzuka da kuma ambatansa a nan zamu da sa'aya sai Allah ya kai mu gobe ana nuna mana cewa lokaci yayi ko muna gab da kammala ita ma wannan sura ta da, muna roƙon Allah ya sauƙaƙa mana kammala ta kamar da ya sauƙaƙa mana surorin da suka gabace ta alhamdulillah rabbil alamin Allah saka malam da alkhairi da mu da muka saurara baki daya. Turmakallawo mai tambaya shina tambaya yana cewa shin cikin wannan wata da in dage in yi ta hadda alkur'ani mai girma da in yi ta kai da kawo ina ta sabka tun daga bakar annasi wani yahi. To kowane yana da nashi, amma dai yana da sarari musamman kaga wannan dama ce ta hadda. watakila bai da lokaci kamar lokacin da yake da shi cikin wata ramadan watakila kuma bai da himma ma irin wacce yake da ita a watan ramadan to da haka kenan tunda ya samu wannan himma ni zan ba shi shawara mai da hankali ya dukufa gurin haddan nan abin da ya samu ya iya haddacewa mai da hankalinsa ga hadda sosai wanda wacce yana iya samun wani lokaci ya sanya sauka ta sauka yana karanta abin da ya sauwaka amma dai ya dukufa ya ba da lokaci ya yi wannan hadda domin hadda shi ne babban abin da zai rike mana alkur'ani allah ya samu dace Allah ya ce to game da karatun Qur'ani ko ya halatta mutum shi sauke shi kasa da kwana uku Abin da aka fi so kada mutum ya soke alkurani kasa da kwana uku domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka ga Abdullahi bin Amr bin al haka nan wasu daga cikin sabai suna cewa lalle wanda ke soke alkurani kasa da kwana uku la yafqahu baya fahimtar sa an gane ko to haka wannan shine aula mafi a'ala kada ya sauke shi kasa da kwana uku amma idan ya sauke idan ya sauke a kasa da kwana uku fala ba sa. tun an rawaito wasu daga cikin magabata suna sauke alkur'ani kasa da kwana uku kuma wadanda baka iya cewa wai ba sa fahimta abin da suke karanta wasu sahabbai ne kaga baka cewa sahabi da manzo sallallahu alaihi wasallam karanta alkur'ani bai san abin da yake ba ko tabi'i mutacce to da haka idan mutun yayi fala ba asa amma ana so kai in za ka yi tunda kai kaga ba sahabi bane kuma kai ba tabi'i bane to in za ka yi ka nutsu ka yi yadda ya kamata in ka sauke kasa da hakan fala ba sa amma ka zama kana fahimta kana la'akari da abin da ake kake karanta a wallahu alam a yanzu ana tunatar da al'umma game da ainihin gidauniyar nan ta marayu tun sadda aka kafa ta dai abubuwan sai kara abin nan har yanzu dai ba wai dole sai tufafi ba mai nera mai kwabo mai taro ana so ya sa domin sadaka su jariya ta don haka Allah shi ba mu ikon taimakawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai wani bawan Allah ya ce mu ba mu yin addu'a to ya kamata ba mu dinga yin addu'a Allah ya biya mana bukatun mu gaba daya wannan addu'a ce ba sai mu ji addu'a da cewa abin ba da kowa ya addu'a an yi addu'a to da haka Allah ya biya mana bukatun mu gaba daya kuma kowa ya dinga addu'a Allah ya biya mana bukatun mu gaba da Allah ya yi mana damuwoyi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to Allah shi biya bukata